maziyi ba maza kaɗai suke yi ba mata ma suna fitar da maziyi kai malamai ma suka ce wal maziyu min al mar'ati aktharu minhu min rijal maziyi fitansa a wurin mata ya fi yawa sama da yadda maza ke fitar da maziyi haka limamin nau ya faɗa a cikin almajmu' haka malamai da yawa suka faɗa wa huwa fin nisa'i akthar min hufin rijal mata sun fi fitar da maziyi duk abin da mace take fitarwa na discharge a lokacin da ta ji sha'awa to wannan sunansa mazi namiji yana fitar da wannan amma baya saurin fitarwa kamar yadda mace ke saurin fitarwa ƙaramin tunani yana iya sa mace ta ji wani abu ya fita to wannan abin da ke fita matuƙar yana da siffar maziyi da muka faɗa wanda zan zo in ƙara maimaitawa to maziyi ne kuma duk hukuncin da muka faɗan na ya shafe ta ita ma idan ya shafe ta sai ta yi tsarki kamar yadda namiji zai yi tsarki